Mai sauraro, Assalamu alaikum. mu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da naku, Nasiru Sani. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, yanzu haka ana ci gaba da gasar neman kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da ke gudana a ƙasar Cote d'Ivoire. inda 'yan kasashe a nahiyar 24 ke fafatawa domin ɗaukar kofin gasar na shekarar bana wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa mai magana abubakar kawu girgir to babu shakka dangane da gasar cin kofin afirka ta afcon wannan karo za mu iya cewa kallo ya koma sama wai shahu ya ɗauki giwa ganin cewa yadda ƙananan ƙasashe ke taka rawar gani suke wa manyan ƙasashe shigar wuri abin yana da matuƙar ba da mamaki duk da ma dai wannan zagayen farko ne to amma fa juma'ar da za ta yi kyau tun laraba ake gane ta sannan dangane da ƙasa ta najeriya gaskiya ya kamata 'yan wasan ƙasar mu su sake salon yadda suke takale da su domin ba haka suke yi a club club su ba ya kamata ko me za su yi su yi don kishin ƙasa da kuma kishin al'ummarsu muna fatan za su ƙara hazaƙa domin ganin wannan kofi sun taho da shi ƙasar mu najeriya ganin cewa najeriya ita ce giwar afirka sannan ya kamata kocin ƙasar mu najeriya ya rika fita da ahmad musa a wasa na farko ba wai ya rika ajiye shi abinci ba wannan bai dace ba ko kaɗan muna fatan allah ya sa kasar mu najeriya giwar afirka ta yi nasarar cin wannan kofi na gode radio faransa international ku tashi lafiya Assalamu alaikum jama'a Radio Faransa da sannan ku da aiki muna gaida kuma na muku fata alheri lallai ba da aka ta Afirka muna fata Allah sa a tashi lafiya lallai muna godiya muna goyon bayan mali kuna tare da malam dawuda daga nan shamforiyar nijar cikin wani gari ana ce mai talamsa da fatan dai alheri muna gaida ko radio faransa allah sa tashi lafiya salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ya rufiya hausa kanmu da kai tsaye kuna tare da mamman sandau da cin wajen da ake kira da bigi mai irugan mamba kungiyar masu kira da saurara radio ta afirka da ke nan jihar da magaram to gaskiya mu kamun dai za mu ce yayi amma mu nijar ta kai ba to amma mu muna goyon bayan kasashe guda biyu mali da burkina faso da suna cikin tafiya a cikin su duk wanda ta yi nasara ita ce ta mu kuma muna musu fatan alkhairi da tsallakewa dukkanin eh, matakan da ake son aje har kusa da wasan wasan karshe eh, muna musu fatan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rp labaran hausa na farko dai kakin wani magana ni na isa abubakar tsoho mai barka a mamada ya mai karfi mun ji mawun da kwanka aje to waga kasa 24 da aka kwallon kafa a kwadibar ni da abin da an ra'ayi nawa da an kawara ta lahiya Allah sa kari ta lahiya su kuma mutanen kwadibar su yi hankuri da bako an ce bakon ka Allah kana abin da an ra'ayi na kenan karfi ina gaishe ku sannan kokari gaba da gaba da ya koma baya kuna tare da Isa Bukar tsohon marar ka'ulun mai yabai jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio france international sunana aminu adamu malam dori daga jihar jiga to hakikanin gaskiya gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta bana ta zo da abubuwan mamaki kuma hakika tana kayatarwa duba da yadda zaka ga kananan kasashe wanda da ba sa iya komai bana suna a wannan lokaci suna yin katabus madan ka ake so kullum ake samun cigaba irin wannan cigaba a fannin wasanni hakika abu ne mai kyau muna yi wa ƙasar Najeriya fatan Allah ya bata nasara Allah ya saka mana wannan kofi har gida na gode sunana Aminu Adam Malam Adori daga jihar Jigawa ta lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo sunana Malam Ango malamin makaranta ya wuri gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka da ke gudana a ƙasar Ivory Coast muna addu'a Allah ya baiwa 'yan wasan mu Najeriya sa'a domin 'yan magana na cewa so duka so ne amma son kai yafi of super eagles ku tashi lafiya gidan rediyon faransa malam ango malam makaranta ya wuce Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa. Sunana Aliyu Muhammad Esfulani Marada daga jihar Zamfara a Najeriya. Gidan Rediyo Faransa dangance da shiga kwanaki biyar na fara wannan gasa a ƙasar Ivory Coast to muna fatan za a yi lafiya a kuma kammala lafiya. Allah kuma ya baiwa ƙasar mu Najeriya nasarar sanya wannan kofi. Da fatan za ku tashi lafiya Rediyo Faransa. Aliyu Muhammad Esfulani Marada daga jihar Zamfara a Najeriya. Assalamu alaikum Radio Faransa, gidan radio mai albarka mai magana Ibrahim Gani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A gaskiya su Haigil ko in ce Najeriya ba sa taka mana leda yadda ya kamata. Kaga dukkan sunan suna buga kullo ne a kasan ture Bai kamata suna yi mana irin wannan kullon ba, in banda golan mu na da yake South Africa yawancin su suna ture Amma wallahi ba sa taka mana leda wanda suke taka can kasashen kulub-kulub nasu sai su zo nan gida suna bata mana rai. Ka duba wasan mana ran nan. da muka buga can jiras din nan a gaskiya wasan bai mana ba saboda haka su samu su cire kocin ma kunya su cire kasar mu na Najeriya kunya kuma mu magoya baya masu kallo ma su cire ma kunya kullum muna kallon wasan su mu yana bacewa ka gani din ina goyon bayan Manchester United muka je muka kalli wasan Manchester United ran mu bace mu zo su fa idan ran mu bace dan Allah su nema mana mafita ne magana Ibrahim Gonigal kada shafa ana tare da sashen hausa na radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp a kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba a kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to alhamdulahi game da wasa cin kofin kasashen afirka da ake yi to alhamdulahi gaskiya ni na gamsu shirin da najeriya ta yi musamman karkashin jagorancin shi alhaji ibrahim musa ki gwangusau wanda shi ke jagoranta ita kwallon tamu ta najeriya To gaskiya abun ɗaya da za mu kira shine muna kira ga su 'yan wasa su tabbatar da cewa sun sa kishin ƙasa a lokacin da suke cikin wannan wasa ɗin. Domin idan suka kawo kishin ƙasa to shine zai sa su yi wasa su wadda ya kamata a ce wasa wadda za a samu har a kai ga tahowa da kohi a wannan ƙasar tamu. Sannan su kansu magoya baya wato supporters su ma muna ƙara kira gare su don Allah waɗanda a can su ci gaba da jinjina mu 'yan wasa ɗinmu domin su ƙara ƙwazo a lokacin da suke wasa. Na gode ƙwarai kwamaran Nasiru mu'azu kakakin shinkafi daga jihar zam Salamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To alhamdulillahi wannan wasa da ake wannan wasa da ake na nahiyar mu ta Afirka babu abin da za mu ce illa ubangiji allah ya sa a yi wasanni na kowace ƙasa lafiya a gama lafiya sai dai ƙalubalen da muke fuskanta musamman ƙasa ta najeriya 'yan najeriya muna sufotan mu najeriya amma 'yan wasan bal ɗinmu gaskiya suna kashe mana jiki 'yan wasan mu duba da yadda da in ka diba zamanin su jeje okocha omokaci baba yaro da sauransu duk sun tsaya sun yi nuna kishinsu a kasashen nan namu na najeriya amma wa'annan da ake zubawa yanzu gaskiyar lamari akwai sauran sake na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau allah ya sa a tashi Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa sashen Hausa kamar kullum mai magana Zailani Yaron Malam dan mai gamji da karbar hukumar funtuwa ta jihar katsina a tarayyar najeriya to gaba da yadda ake gudanar da wasan kwallon kafa a afirka to za mu ce muna fatan alkhairi ko muna munna da fatan wasan kuma zai kara sadar da zumunci sannan kuma yana ma 'yan ƙasa ta najeriya fatan alkhairi allah sa a samu nasara allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya duk da dai ni ba makallacin kwallon kafa bane amma ina kishin kasata na gode radio faransa mai magana da yaron malam dan mai gamji da karamar hukumar huntuwa ta jihar kaduna a tarayyar najeriya a tashi lafiya radio faransa international assalamu alaikum mai magana aminu kano mai dagarko to wannan gasa ta cin kofin nahiyar afirka da take wakana mu ne musu fatan alheri fatan mu mu dai A yi lafiya a kammala lafiya, duba da yadda wannan wasa bai wuce sada zumunci ba ga mu na Afirka. Allah ya sa a tashi lafiya mai magana Aminu Kano Maida. Sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka, daga karamar hukumar Bakoro da ke jihar Katsina, Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu a dukkanin shirye-shiryen kuno da kullum. Dangane da wasan ƙwallon ƙafa da yake gudana nahiyar Afirka a ƙasa Abirikos Coast to gaskiya wasan yana tafiya daidai yadda ya kamata. Dole ne a jinjina ma hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka da su kansu hukumomin ƙasa Abirikos Coast ganin irin yadda suka shirya wasan. Yana tafiya daidai. sai dai gaskiya wasan baya armashi a tsakankanin al'umma musamman a yankin wajen matasa domin za ga ana buga wasan za ga mutane sam ba su damu da zuwa kallon wasan ba sam kowa ya kama hidimashi ina ganin hakan kuma baya rasa nasaba da irin rashin jajircewa ta 'yan wasan namu wajen nuna kwarin gwiwa wajen yin wasan domin idan yadda suke buga kwallo a ƙungiyoyinsu na ƙasashen waje ba sa dagewa haka a wannan kwallon da suke bugawa ta gida ƙarshe muna fata yadda aka fara lafiya Allah sa a tashi lafiya Allah kuma ya baiwa mai rabo sa'a Rabiu Nuhunabuka daga karamar hukumar bakura da ke jihar Katsina Najeriya Sashen Hausa na gidan Radio Faransa sunana Sanusi Madatai daga nan jihar Jamagaram a jamhuriyar Nijar. To da farko dai ina yabawa ƙasar Cote d'Ivoire ko ko Ivory Coast bisa yadda ta tsara filayen wasanta domin 'yan wasa da ma masu kallon wasan su ji daɗin tafiyar da al'amuran wannan gasa ta bana wanda ita ƙasar ta Cote d'Ivoire ta ɗauki nauyinta. Sannan kuma ina jinjina ma ƙasashen Burkina Faso da Mali kasashen da suke cikin kungiyar nan ta IAS wato Alliance des Etats du Sahel bisa yadda suka yi wasa gaskiya wasan da suka buga ya kayatar da ni sosai da fatan za su ƙara zagi tsaye kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sa'a da rabo daga ƙarshe ina mai addu'ar kamar yadda aka fara wannan wasa lami lafiya to mai kowa mai komi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a kammala shi lafiya kuma Allah ya baiwa mai rabu sa'a ina fatan za ku tashi lafiya RT Hausa ni ne Sanusi Madaddai ta magaran Nijar. To assalamu alaikum mai magana Idris mai Arsenal ta dungun sawu Kano Najeriya. To sa'a dai ita ce wasa amma dai muna sa rai 'yan wasan najeriya za su kai wani mataki da ba a taba tsammani ma a wannan gasar domin wata shekwacen shekarar ma da haka suka fara to amma dai ko ba komai ya kamata a ce ana selection din da ya hada da 'yan wasan gida wayanda su suna suke nema ba wayannan kawai da tunanin su kawai kuɗi suke nema kar su zo su nakasa su a wasan da ba zai biya musu bukata ba saboda haka ya kamata dai a yi hattara kuma ni ina goyon bayan a ce coach din da muke amfani da shi zama dan cikin gida duk lalaci kwara a ɗauko mana dan cikin gida tunda wayannan turawan ina suke kai mu ne tun zamanin ban fure jo ba mu taba zuwa wani abu ba wani koci na waje fa da yazo yi mana wani abu ya kamata a san da wannan a dawo a dauki coach na cikin gida duk lalacewa mu mun yadda cewa namu ne duk abin da ya yi lokacin sa lokacin mu zai zo amma ni ba na son kuɗin nan da ake kashewa turawa ba tare da samun biyan bukata ba don allah a koma ɗaukar din mu na cikin gida Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Faransa International sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar Itas ga ta jihar Bauchin tarayyar Najeriya to game da maudu'i da kuka ba mu fa albarkacin bakin mu a game da gasar cin kofin kwallon kafa na Afcot da ake bugawa a kasar Ivory Coast muna yi wa yan wasan kasar mu Najeriya na Super Eagles addu'a Allah ya ba su nasarar su lashe wannan gasa da ake yi a kasar Ivory Coast muna fatan Allah ya sa a wannan wasa lafiya a kammala lafiya. na gode sashen hausa na arafai suna na kwamara tiliyasu yakuba digawa ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas ga ta jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya arafai mun gode Assalamu alaikum Radio faransa International. suna na shugaba Iliya Mikanti da shayi garken daura. Hakikan wanga gasa kwallo da ake yi a Africos na kasashen Afirka gabaki ɗaya suka haɗu to muna addu'a Allah ubangiji ya sa wannan wasan kwallo a yi shi lafiya a kare shi lafiya kuma haka mata da yan kwallon da suka ziyarci nan garin Ivory Coast ya kasance sun zama zakaran gwajin dafi ya kasance sun zagi ne kuma yan Najeriya muna addu'a dai Allah wani kasa su taka kwallo sosai su gaskiya sun kai gaci kuma muna addu'a Allah sa kare shi lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya suna na shugaba Iliya Mai Kantidi Shayi garkin daura a tarayyar Najeriya ku ta lafiya muna tare. madalla mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na yau hassan alhassan sulaja da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura naku nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala.